Wata doka ta ƙungiyar ƙasashen Turai ta hana Facebook ƙaddamar da sabuwar manhajar da ya ƙirƙira da za ta taimaka wajen gano mutanen da ke da niyyar kashe kansu. Facebook dai ya sanar da cewa zai yi amfani da wata fasaha wajen gano kalaman ganganci daga mutanen da ke da tunanin ɗaukar ransu ta hanyar hoton bidiyo da rubutun da suke kafewa a kafar sada zumuntar. Duk da haka, wata doka da ke kare bayanan mutane a ƙasashen Turai wadda ta haramta duba koyin amfani da bayanan mutane ba tare da izinin su ba na nufin wannan manhaja da facebook zai kaddamar ba za ta samu gurin zama ba a turai yanzu haka dai facebook ya baiwa mutane damar isar da rahoto idan suka yi tunanin wani mutum yana cikin hatsari wanda a nan ne ma'aikatan facebook za su iya aika wa mutumin lambar da zai kira don samun taimako ko kuma su ankarar da abokan mutumin Daga nan ne shugaban Facebook Mark Zuckerberg ya sanar da cewa kamfaninsa ya ƙirƙiri manhajar da za ta riƙa zaƙulo mutanen da ke da niyyar kashe kansu ta hanyar abubuwan da suke kafewa a shafukansu.